Assalamu alaikum masu kallon mu da warhaka barkanmu da ƙara saduwa da a cikin wannan sabon shirin mu mai taken gwamnati tare da ni Khadija Yemi. To mu mata zan ce sai kun yi haƙuri wannan yau kuma ta ɓangaren ku na kullu. Gaskiya abin da iyayen miji suke yi bai dace ba. Ai matan ɗanki ƴarki ce. Matan ƴarki ɗanki ai ɗanki ƴarki ce. sai ka ga wai uwar miji tana kishi da matar ɗanta in ya mata abu sai ta bi diddigi ta ga me dalilin wannan abu haba haba haba bai yi ba ai bai kamata a ce dan danki ya yi aure ki ɗauko karan tsana ki ɗora wa yar ba bai yi ba ai yarki ce ita ba yadda yake danki ita ma yarki ce ya kamata ki bata kulawa in ta ce wash ki ce menene ki ɗauko soyayyar duniyar nan ki samata, mata amma abin da zai baka takaici ne karo shi uwar miji idan aka siya sabon in ya siya matarsa a tamfa ko ta anko ce sai ta ji hurun da ni da da ido na wanda na kalla uwar miji tana buɗe tukunyar sirkata wai ta yi miya da nama ko bata yi ba wani irin kishi ne wannan ɗanki ba abin kishi wani tunda ba mijin kuɗi ɗaya ba ɗanki ne ba ke kika haife shi dan yayi mata sai ki ɗauko kishi kaman zaman sarka kaman zaman kishiyoyi guda biyu sarka ki ce ba ke kamata in mijin ma bai mata waki mata a matsayinta da ɗanki ya ɗauko amananta ba wai ki dinga mata mun ba akwai uwar mijin da na kallata da ki sarkarta duka kawai akan abinci akan abinci har ta kai ta kawo an raba abincin an ce ita ma uwar mijinci ta nata to wannan wani irin ne an ka miki ya ce da kin za ta miki wanke-wanke tana mama tana miki abinci ta kai miki ke in ta kama ta miki wanki kin rike ta amana ba fa duka bane yawanci iyayen miji ba su yi ƴaƴan jama'a halacci ke ma kuma zaki aure kina san kina da ƴa. kuma za su fi gidan wani abin da kika yi wannan haka za a yi sai Allah haba iyayen mu mata bai yi ba saboda mu ma za ku aurar da mu idan kuka aurar da mu ne za a yi in an ce yau an je an muna wulakanta mu a gidan mazajen mu ba za ku ji daɗi ba to bai kamata kuma an kawo muku yayan wasu ku wulakanta ba bai dace ba don Allah